فإنه إنما دين الاتباع دين محمد أنت من جزء يكون فبالتالي والاتباع لا يتم لك إلا إذا كان أمامه أن تخلقه كل وليس فقد يريد تبصير إن كان عليه ويكون جابولا الله إذا لم يكن rubuta kara cikin ke wannan da ne da ba ba ba ba da ba ba da ba da ba ba a bayan liman eh, amma tun da dai idan kai sallama a gaba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 واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون an gane ko to fastami ɗolau nan sharaɗi da kuma abin da zai biyo baya in an karanta ƙur'ani kuma ake nema fastami lahu haka bai ce fasra'u ba da bambanci tsakanin fastami da isma'a an gane ko sami'a ya ji amma istama'a ya kasa kunni shi yasa ba a kiran Allah al-mustamila ba zai kasa kun kisa ce laqad sami Allah qul ce laqad sami Allah kan gunce na ce isma istami ka kasa kunni kamar da hankali a wannan ba a faɗin da ubangiji amma kuma Allah shi shine as-sami ba mustami ba arabiya Sinan Allah Ta'ala ce كي فاستمعوا له وكتكن مي له lahu gare shi. الله ashirin kaga umarni ne na biyu wa an saito kuma yi shuru sai suka ce abu biyu ne alistima wal insa ku sa kunne sannan ku yi tsik saboda me la'allakum turhamun da fata za a yi qur'ani la ilaha illallah wato idan ana karatun qur'ani kai shuru kamar an koro maka rahama ne ala tabaqatin tabaqin nazab platter of ga rahama ta zo gaban kana wasa da ita to daga nan za ka fahimci kuskuren masu ana karatun qur'ani suna surutu kuma malamai su magana kai suka ce mutanen da ka da su suna tattauna wani abu na rayuwar su duniya ne amfani ba sabon Allah ba amma sai su bude qur'ani na kai laifi ai suna tattauna alkhairi ne idan ka buɗe ƙwaron kake ka ce su yi shiru kuma abu na neman da na halal kai ne kalifin ba su ba kama me za ka ce game da mutumin da zai ɗauki masu shi a mota su sa kara kuma kuma tattauna yaran duniya kudan kuskure ko kashe ku sarar magana Allah kun gane ko to kuma dama jiya na ce da mu zan gaya mana haƙoƙin qur'ani guda goma sha nawa sha shida ina alƙalami hmm saboda ma kutuba karra wa ma hufiza qarra ilimi rubutacce tabbatacce jiyayye gudajje eh. shafi'i yana cewa subhanallah yace al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu خير سيودك بالحبال الواثقة ومن الحماقة أن تصيب غزالة وتتركها بين الخلائق الخالقة شكل Kiti shi fa ilimi is like a game, kuma kayan farauta ne. Eh, sai ce yi maza maza ka ɗaure duk abin da ka farauto. Sai ce wauta ne ka je ka farauto gazala, barewa kenan ko? Hmm. Ka zo ka bar ta kofa gida a kwanci, za ka abin yanzu sani kai ne ka sayo ragon sai ka bar shi a waje ba ka ɗaure shi ba akwai yiwuwar ka ta to haka rafi yake abin da ka rubuta ya zauna wanda ka biya ta abu gobe don mu samu mu shiga sabuwar sura don yanzu za mu kammala insha Allah ta'ala haƙƙin Qur'ani na farko shi kowanne girma al-imanu bihi wa awkadul hukm imani da shi yanzu Qur'ani muka tambaye shi dan shi muka zo maganar Allah littafin Allah babu ya shi ba mu yi da shi ba za mu zo an yi imani da shi to kafin ka ambato su haƙoƙi dole ƙur'ani a yi imani da shi tuko a ke maganar silin baka da foundation hmm? kuma zance ne ko haƙƙin ƙur'ani na farko haƙƙin ƙur'ani na biyu akan duk mai imani ana nuna tilawatuhu wa qira'atuhu karanta shi inda dai za a samu lokaci ana ta karanta jarida da novel ma'anin tatluwar ku'a karanta shi yana bin ka bashi kenan kama ku'a yana ta ka zo ka ajiye na ɗaki shekara ba ba ka karanta ni ba ma kana karanta takardun duniya kamar yana gaya maka haka kawance na uku karanta shi kuma da ka'ida دنيتي ورتل القران كنا ذكرنا ده شباب قاعده با التدوين يعني زي ما بنقول الذي خلق كما الذي خلق كما كان غير المخنث غير غير غير المغروبي كما فاتي شيء لا ولا الضالين كتير ولا الوالين هذه مثلا الوالين da kuma kurakurai da yawa malamai suna kira wannan alhaƙa'ul jali evidence error da yi ba abin da sallah na faɗi nawa kenan da ku faɗe su da duk uku suna tambaye na farko na biyu na uku wa na hudu koyon harshen ƙorani madalla dole sai mun koyi arabiya in ya ce inna anzalna qur'anan aw takra inna ja'alna qur'anan bilisanin arabiyyin mubin karshe koyi harshe ya zama dole yanzu duk kasa idan in ka je karatun rasha amma ka fara karatun jami'a sai ka koyi rasha faransa sai ka koyi faransai kamar su kafin jama'ai kaza kaza kaza kamar ka fara karatu je ka tana sai ka koyi mandarin to kawai ka kuso qur'ani ba ku koyi larabci amma tsabar mu yi turanci karfi da ne amma arabiya to shi kenan haƙƙin nan kenan haƙƙin qur'ani akan duk musulmi na nawa ta'allumu sai ka ji ka koyo shi yawwa dole ka je ka koyi kuma mutane samanin zamani ku daina koyi qur'ani a intanet intanet ba makarantar qur'ani a je ka zauna gaban malam koyon karatu gaban malami zai baka abu uku yudi kal adab zai baka ladabi duk wani girman kai zaka sauke makaranta ka ba wani kai dan wani kawai shi ke dai ke yudi kal adab na biyu yudi kal faham yusabbidu lakal faham zuwa gaba malam zai gyara maka ba ya ka fahimci wasu su kuskure sai malam ce ba haka bane gaba da biyu a shi da kenan ba khairukum man ta'allama alqur'ana mafi alkhairin ku wanda ya koyo qur'ani a shi koyowan qur'ani na bin ka ba shi kana koyon shi bayan ka koya kuma to wa allama ka kuma karantar da shi haƙƙi ne ka koya su koya ma 'ya'yanka da matanka da mutanen gobe dole ne shi ka kullum shafaɗa. faɗa mata ya gidajen aure ku ce da mazajen ku da Allah mai gida siyo mini board da maka ringa tsora ma ƴaƴana aya bibi yo ba karban alkhairi ba ya bi su ɓata lokacin suna kallon na Disney Tom and Jerry da sun sun sa ake nawa kenan shida waje na hudu koyon na uku karanto shi ko koyo shi ba da kuma mai mun samu shida kenan shida kenan jami'i haƙƙin ƙur'ani na bakwai wato An al'insatu waqta qira'ati ai shi ne ayar ai fastami'u kusa kunni haƙƙi ne an istima ina jin qur'ani ina ji. amma kana ke kana magana la dan abu bai faɗa fastani lautan wa ansitu so al istima haqqi ne kawai kenan wa ansitu haqqi ne takwas wani zai yi yana saurara amma yana magana eh wallahi muna abin ina sauran qur'ani ne amma sauran kana surutu ko ko bin ta al istima haqqi ne al insa haqqi ne an samu haƙƙi nawa تقصد قوة نكرة تدبر معاني تدبر فيأتي كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أخرى الصفات آية عشر النكرة يبتعثي ندمتها سلنجة تدبري وليكي شوية بيتي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت sani suka kalli raƙon to kai da dabba ya goyi yake ya haka yake shi ne tadabburi da Allah ya ku kalli sama kalli ƙasa sai ka wuce kawai ka dinga tunani mana hakan ce kai ma ka tadabburi ne tadabburi malam yace fa tadabbaril qur'ana in rumtal huda fal khairu ta tadabburil qur'an biyan ne an samu na ukun farko na tambaya ukun biyu yanzu ga ukun gaba sauraron shi shuru sannan kuma ta dabburi ka gani ƙarƙashin shuru ibn umar idan Allah ya kama in ji ana surutu in ana karatun qur'ani yoji ido ne yana magana sai ce an fi Allah ya takallam ta takallam an Allah na magana tana magana ya Allah haji magabata ko sukan ba ku domin ana karatu kana surutu qur'ani ana rikodin abin da kai eh an kula lokaci ta zaba ka mutu da littafin Allah hmm? ai shi yasa na ce masu sanya ringtone qur'ani suna zunubi Allah wanda ya sa karatun qur'ani a matsayin ringin to Allah saboda dalilai biyar kayi kafin da ƙari samun hakoki Na son ku dalilin dalili na farko kudin goro kamar yaya wanda ya sanya kukan kare sunan shi ne wanda ya sanya kukan mage miyawo miyawo sunan shi ne wanda ya sanya ba ba ana wa yara ƙanana sunan shi ne wanda ya sa babba sunan shi ne wanda ya sa qur'ani shi ma shi ne kai kudin goro da ka daidaita qur'ani da kukan kare a suna ɗaya ko gane matsalar to wannan laifi ne qur'ani ya fi ƙarfin daidaita shi a suna kawai tunda kana da alternative an gane ko kun gane ba mun zo dai ainihin haƙƙi na tara ne ko yawa to na san da ɗaya nake wannan bayani kafin mu kuma haƙoƙi na gaba na farko kenan na biyu boye-boye boye-boye da nake da yake masa aiki boye-boyen daga nan kun gane sakon kenan wato ya zan boye-boyen ka kai ɗin nan miskini ko wayoyi na china idan aka turo maka tek sai ce excuse me boss we have a wato kai boss ne to yanzu kenan idan aka yanzu misali ka sa karatun Huzaifi Allah ya tsara mana lafiya ka sa karatun Shell dai su misali ba da ayyukan dausari kawai sai ka ji karatun su ta hankalin ka ba sun karatun ba ya maka aiki sai ka zai sai ka yi ka kamar da Qur'ani kamar house boy shi ne boye boye da wannan dalili na biyu haramun ne ka sa Qur'ani a matsayin RT ringtone ban gane ko kun gane ba na uku wato tsakaninmu da Allah mu tambayi kanmu duk wanda ya sa karatun Qur'ani a matsayin arti ringtone misali yasa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fatanazzalu yana bari a kai karshe sai ya kace wanda ke kira sai ya kace okay magana Allah kake katse kana son Allah ya katse ka ne ya katse maka alkhairi ko saboda wannan dalili na uku magana maganar Allah kuma sai yasa abin da ke faruwa ke fara da you to a two to a the longest bus in Quran sai ka hakura ita kadai ta lafa mu shafi guda ina za ka ita za ka je na Allah ne Quran ma na shi kai ma na shi ne ba saurin da kake sauri ba kun zuwa ba kun tafi kafa ka sauri to da wannan shi ma haƙƙi ne wato dalili na nau kenan na haramci dalili na biyar dan wanda ya sa karatun Qur'ani a matsayin ya shiga ban ɗaki sai aka kira shi <laughs> me zai ji Qur'ani kakwa kamar Qur'ani abu ne kawai sai ka tashin tilawa a wuri da ke gaban sa ɗanka na mai imani suka sha uzu daga jama'an dalilai biyar kenan da suka haramta sanya karatun qur'ani a matsayin arsirin tsawon kafance da da kyau wani ce to malam kiran sallah ba inda to ai wannan dama dama ai dama dama sanya salati ba kukan zakara ba to ina ga kuma wanda ya sa music kiɗa wannan abubuwa ne na ni'ima amma ya kamata mu mai da hankali na fata ku zance nan da kyau duk wanda ke da karatun qur'ani a rijistar da Allah ya cire kuma ita ce fatawar manyan malama na Saudiya suka ci haramu ka gani sai aka ce wa idza quri al-qur'anu fastami'u lahu wa anfitu la'allakum to sai mu kuma kan haƙoƙin ƙurani ko na faɗi guda nawa ƙarƙashin tara ne na shigo da wannan haƙƙin ƙur'ani na goma da a watan nasi ilai a kira mutane zuwa ƙur'ani kar ka kira ni zuwa ga wani tsarin mulki ina da tsarin mulki da mahalicci na ya tsara kira ni zuwa gare shi Ni shi ne mafi daɗi na ƙur'ani mai girma yadda magabata suka fahimce shi ba masu ƙarin ƙur'ani zalla ba wannan fata ce zalla shi ɗinci ne zalla haƙƙi na nawa kenan haƙƙin qur'ani na gaba a koyi tafsirin shi wala ya tuna ka bi masarin illa jina ka bil haqqi wa ahsana tafsira sun fuqa wannan koyi tafsirin shi shi yasa watan ramadan kan cike mu da kasar mu dai da majalisar tafsiri da yawa saboda a fito da ma'anar mai Allah ta'ala yake nufi da wani ana yake fahimtar wasu abubuwa da ya gane saboda ashe ka koyi tafsiri dole kai kuma ina kira ga yan wani na almajirai ku samu taifirin taifirin karimin zannan cikin sukarar rama na shek nasir sa'adi mujallabi ɗaya ne wato a larabci ne warawara musamman ga bumtada da za ka tashi karatun tafsiri ka ɗauko manyan irin su ibn kafir irin su asabari irin su fomfobi ta haya manyan ne ka fara da tafin mutsawala muka samu malami da ya haɗu a tafsiri ba mai jagaliya ba Allah kar ka samu jagaliya na fata kun gane ko an samu haƙƙi haƙƙin Qur'ani na goma sha kuka ci sha ɗaya mun faɗi uku saurata haƙƙin Qur'ani na uku mai da shi alƙali lokacin da dan ya ce farudduhu ila Allah Intana tanaza'tum fi shay'in farduhu والرد إلى الله والرد إلى كتابه ولا kuma da magana zuwa ga Allah saboda haka mai da Qur'ani alƙali awwalu ma yajibu bil imani da haƙoƙin Qur'ani na faɗi uku ko ku kawo uku kashin nan madalla an samu nawa kenan duka total sha biyu ko sauran mu nawa lokacin da qur'ani ya yanke hukunci an gane ko at-taslimu lil qadar salawa rabbika la hatta yuhaddimuka fima thumma la yajidu fi amrihim ma qablati ويسلموا لمن ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم

ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت عندك أي كلمة لا تعيد القرآن أي كلمة تجي حكي لو كان حكي لو كان دليل حكي القرآن نقبا في من تجي خلوك ولا تجي كيف نبايا لك كسياو كجوة تتدى القرآن ليش ينجلون هذا أي أوبا نجسر من kama ai ba tsafta kuma misali in ka je bankuna za ka ga a banki sai ka ga an sami kamar dan wani abin da mazubi a ta soso da ruwa ana danna wa ana kirga me yasa ba sa yau kace ai takardar kudi ne is very clean kai ba Quran is clean Quran ya ji ya fata ku kudi kai masa wannan gatan kitabullah rafsan girmama shi ke kuma a kun kana bacci kafa kana kallon ƙur'ani aikin ƙur'ani sai nawa harafi sha shida? kamar lissafin ya kuɓuce ko ni dai ba na yi sha da ko mutunta ƙur'ani ila ka ce to ai abu ne da ada dan bambanci mutuntawa musamman ga tsofaffin takardar ƙur'ani yanzu misali kana da ƙur'ani takardar da ta tsofa ta layyage to kar ka ce a kwashi a kai shara a'a ka mutunta ya za ka yi hanya ce biyu ko suna ganin ka tona rami ka sa takardun ƙur'ani da suka tsofa ka binne ko suka ce a'a in ka binne a iya tsari kuma ya kirga shi kuwa abinda za ka yi ka kona ka sai na usman ya yi haka haƙoƙin ƙur'ani nan sha da a takaice daga ciki suna ƙara kamar shi ne tsara mulkin ka wannan sai ke a wannan alƙawarin da nake kenan kuma na cika ko amin wa iyyakum dan ka Allah ta'ala ce idza quri'a alqur'anu in an karanta qur'ani fastami'u law ku saurare shi da kyau ko an fito ku yi tsik la'allakum da fata cewa ku turhamu da alqur'an Allahumma arhamna amin ka karanta gaba ko duka wa dhkur rabbaka fi nafsika ka dinga ambaton ubangijinka a cikin zuciyarka تضرعا انا دي كان كذب في تضرع كان يقول كان يقول له يا الله اكي ما ما كان دو يكرسا يقول جود اي ديكري الله تيم دو ديكري هو يجي نا هو كنت اورنا شي ترى ما بالك يا اخو اي ديكري by the power of God Jesus on the journey النبي عيسى ديرو ان شاء الله ما اكو اشكم ما يبوده balantana addinin musulunci za ka ce a ina za ka yi dikiri wa ka yi dikiri Allah ka ke yanke mashi hukunci Allah yana cewa wa kurra baka fina sika suka tabarru'an wa khufiya ka ambaci ubangiji a zuciyarka tabarru'an kana mai kankar da kai kana mai kyarkyata inna da rabbahu nida'a khafiya wannan ne da wannan Annabi Zakariya ya tashi roƙon ya roƙi Allah a ɓoye قال رب إني وهن العظم مني واشتهر الرأس شيئا ولم أكن a hankali. wata rana sai na umar ya ga wani mutum yana ina kai malam tsaya ba kana roƙon kurma ko bebe ba ne yana bi wani hannu a karabu ilaihi min habdul wari to shi ne qur'ani ke karanta da mu ladabi cikin komai ka ambaci ubangijinka a cikin ka tabarru'an kana mai kankan da ke hufi a cikin makyarketa donal jahari na ba sai ka bayyana magana ba sai ka daga aka yi mamaki ka ga mutane a haramu yolo kullum ina zo da zunubai da yawa ba sai kai ihu ba yana ji ba a gani in ka bi oye in ka bayyana in ka bi Allah ta'ala ya sani ana karantar da mu abin da ake kira adabud du'a bil huduwi wal asal da safiya da maraice ka kiyaye la dubba irin waɗannan wala takun min al ghafil kar kasance daga cikin gafalallu gafalalle shi ne da baya roƙon Allah Allah ba baya roƙon Allah shi Allah idan baka roƙe shi ba yana fushi da kai amma mutum kullum kana roƙon shi za ku yi da shi haka ne ka jarraba haka ne mana yake cewa Allahu yakhwabu in tarakta ba wa yi adama yanzalu khayya wai Allah yana fushi in tarakta alabu amma wa yi adama haka dan adam hina ya to su da Allah ka ishe Allah ku ce bana nan wai na nan a gidan to ubangiji in baka roƙe shi wato kai laifi don shi ke da abin bayarwa hmm. ko ɗan da ka haifa ne kullum ba ni ba ni da kake da Allah ya sa sai ka kosa sai ka ku kiyaye roƙon mutane bai zama da saboda su tsara mutum suna da kyau na ka ba mu da kyau ne mafsun to sai aya ta ƙarshe innal ladina inda rabbika waɗannan da ke wurin ubangiji kamar mala'iku kenan fa hmm. la yastakbiruna an ibadatihi ba girman kai wajen bauta ma ubangiji wa yusabbihuna kullun suna masjidi subhanallah an ce akwai mala'ikan da tun da Allah ya halice shi da yanke wajen tasbih ba ruku'u haka kawai tasbih abincin shi kenan akwai wanda tun da yayi sujuda bai daga ba sai kiyama ta tsaya wallahi malam shi yasa ya ce wa ma ya alamu junud rabbika ba wanda ya san rundunar ubangijinka in ba shi Allah kai ke da runduna ya Allah to shi yasa yake cewa innal ladina waɗannan da inda rabbika ke gun ubangijinka ba sa girman kai an ibadati ga barin bauta mai wa yusabbi suna mai tasbihi wala lahu yasjudun suna mai sujud idan ka zo wannan wuri an araf ana son ka faɗi ta yi su da na tilawa ya kuma masu albarka wannan shi ne shikar suratul araf Allah ka cika rayuwa da alkhairi ka cika mana wannan majalis da alkhairi inda ka kaddara mu kai kashi wannan ta sa rayuwa da ka tafi komai ki yarda za mu je da su a gaba بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون نعم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله من رحمة من جنكي سورة الأنفال سورة الأنفال kudur da ke magana a kan ganimar yaƙi shi ne al'amfa ko bute kuna tabbatar da tauhidi da kuma matsayin muminai a gaban Allah da kuma darajoji irin na annabi Muhammad da kuma muhimmancin haduwa akan daidai Allah ya ce ya tsaro naka an al'amfa ya kai manzon Allah suna tambayar ta game da al'amfa. ya za a yi kasafin ganimar yaƙi mun je yaƙi ta ce kuli amsalu lillahi wa rasul ganimar yaƙi ai na Allah ne da kuma manzo shi Allah zai ci Allah na ci ma'ana dokokin sarrafa su ku bar ma Allah da kuma manzo shi ne kulil amsalu lillahi wa rasul waɗanda iza zukiran mahu da an ambaci Allah na kulubuhum sai ka ji zukatan su malam sun karkato an kira Allah sai su tsorata sun san ba a kira karami ba an kira babba ko ba a gaya ma komai ba a dubi ƙwarayar masallacin nan adadin waɗanda suke ciki kowa da sunan shi kowa da ajalin shi kowa da lokacin zuwa ko adadin da adadin gashin kai a kan shi da gashi a ko'ina a jikin shi kowa da adadin farcen shi kuma kai baka san su ba amma duk Allah ya san su wannan bai isa ya karasa ka salo da mai aika da ba sai ya suka tau wasu daga nan wasu daga nan gashi Allah bai ya fara Allah kawai kawo su Allah ne ke wannan kuma shine zai duk mai da mu gidajen mu je ka kasuwa yanzu za ga mutane sun cika kasuwa bayan dare ka nemi kowa ka rasa Allah ne ke to wannan kenan ki ga sauran da kuma a kanan to kanan kenan to jihar Kano jihar Kano kanan joyin ka joyin Nigeria ka West Africa Afirka na da kasashe guda hamsin da biyu ko hudu haka lissafi hudu ne ko? ok dukkan su mutane ne kuma su ka kuma ka je kasashen turawa kuma yaro na kasashen yaro ashirin da hudu har da suka afirka yaro kuma suna ci suna sha suna kwanta kuma duk allah shi ne mai ba su mai hana su la ilaha illallah ok ka je kuma duniyar aljanna wata halitta ce mai zaman kanta suna da yawa irin cikin su Afirka kamar yakob ko jakadu ne mala'iku haɗin da illallah malaika da aka ce zai ɗauki duniya ya sa ta hannu duniyar ta duniya cewa ce wace ce wani sai kana wani kauɗi mala'ika ɗaya ɗaya zai ɗauki duniya kamar kwandala duniya ka duk inda ka faɗa da motocin gaba ɗaya shi ne ce ce wani shugaban su mala'ika jibril an ce shi ma ya shiga cikin kwambar wasu mala'iku sai wani ya daga ya ce wata halitta ce wani jibril Allah bai ka to wannan kake nan ka shiga duniyar ce ko kuma malam Allah ta shi ne da haka malamai suka ce wanda ya saba ma Allah ne san Allah Allah ka ba mu ikon maka da'a yan uwan mai lafiya to da haka ya jama'a mu'minai su ne wanda idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza sana'ati imanan kabi mu'minai su idan an ambaci Allah zakatun su kan rawa idan aka karanta musu ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun sifofin su kenan hmm. sifa ta farko da an kira Allah sai su sami wajelo tsoro tsoro cike da girmama Allah hmm. Allahu akbar kai kenan in an karanta musu ayoyin shi sai su ƙara musu imani da ke ƙara musu imani shi yasa idan ƙur'ani bai canza maka rayuwa ba a tunan kake ne shafi'i ne ke cewa wanda ƙur'ani bai warkar da shi ba kada Allah ya warkar da shi shi shi ba na? sai dai ya ake neman waraka da ƙur'ani ba yau da tsibbo ba yau na kasuwanci Ƙur'ani ya hana girman kai ya yi magana azaba sai da ka daddara ya ce kar a yi zina ga bala'in da aka tara shi na yi waraka ɗin ya rufe masu kar ka bi shi da sauransu misali inna kitaballahi awsaqu shafi'in mafi girman magani wato kan katke. an yi zufa na tsanau kenan kuma wa'ala suna tokar kuma suna dogaro da ubangiji kaga a cikin wannan da yake wa idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana ashe imani yana karuwa ai kore kuwa wanda suka ce imani baya karuwa sai kuskure aƙidar ahlus sunna imani na karuwa ma hakuri kuwa yana kuma rabuwa sako na cin imani kun shirka ba sako don mutumin da ya saba da sako inda yana jin tsoron kuma menene imani ne kafa ai wallahi Allah kyauta amma mumini in yi sako Allah ya kiyaye sai kwana yana suka an gaggare eh, imani ne very hard kwarai to imani yana wannan rabuwa abin da ke haɓaka imani ayyukan girki shi yasa a ramadan amma imani na haɓaka kwarai da gaske ina ne sun bar su, sun bar su sun bar komai ganin ne da ai wani zai iya shiga ɗaki ya ci abinci ba wanda ya gan shi wani zai iya imani is high wani zai iya imani is low to har kullum yi ƙoƙari imanin ka ya haɓaka kada dinga yin kasa arafan mun gamsu da imani na karuwa ne domin faɗin Allah ne wa idza ayatu zarfu imana hmm. in su karanta musu ayatu mu za zadatkum imana hmm. wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suna tawakkali ga ubangiji suna ne tawakkali kaga akwai tawakkuli akwai tawakkuli shari'a ba ta amince da tawakkuli ba tawakkuli aka ce menene bambanci tawakkali shine ka sallama komai ga Allah amma ka dau mataki tawakkali ka je kasuwa sai ka aje mota sai take ne na dogara ga Allah ba ma na kulle ba ba wani misali wannan ba tawakkali sunan shi tawakkali tawakkali shine kullum motarka ka sa security sannan da tawakkali wani mutum ya ce ya rasulallah na zo wurin ka ga dabba ta batta in shigo shi a daure ta wannan ka zo ba su Allah ta wakil to kaka lokaci, ka ce ah yanzu kake mota kake ba su ke wuce to kai da Allah ba ne ita da Allah ke na ya sa maka an fahimta ko ba zai yi bane ka tashi a mota mota ka dinga da tana mugun gudu ka halaka mutane da zaga albarka abinci bambanci tawakkali tawakkul mu'minai na gaskiya suna dogara ga Allah shine sallama komai ga Allah da kuma daukan mataki har suna cewa al-akhdhu bi sababi la yunafi tawakkul daukan hmm. mataki ai bai rusa tawakkali sabanin wasu jama'a fatatu da suka bayyana a wani gari cikin ruwan Bauchi don sun zo mana da kukan sunan ƙur'ani dai kan gangaraye ne amma ba sa sallah suka ce an ce sallah suke tsayar da sallah mun tsayar da ita ma'ana mun dakata da su kallon da aka mutu fassara da mai to ai malamai kuna cewa ku tsayar da sallah ku tsayar ku tsayar ko ga aka ce tsayar ne ko mun tsayar kaga jahilci ne da rashin sanin malamai shi yasa haƙoƙin Qur'ani guda goma sha da masu yaka ko ba Allah kiyaye suna tsayar da sallah sallah kuma ka tsayar da ita a wa biyar a wasu biyar zai ba ka tiya ɗari uku domin duk sa'i ne ko ba ka ba hmm. so 5 times 60 ɗari uku zaka idan ka noma abin Allah ka sanya musu cikin lahum darajatun inda rabin suna da darajoji abu ka gani ko aljanna suna da daraja wuta kuma suna da daraka haka abu yi aljanna suna da gredi gredi daraja how do you imagine it hmm? eh, a madina lokacin yakin badar ليس في الحشر طبعا ما لهم معنى في الدكاترة هم زي باكش سونا ما تكون شهادة وقوم شهادة حاليا دون سونا أن تكون شهادة أبدا حاولنا أكثر في رمضان أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا malami a ghana malami na tijjaniya shi ne mai kirkiro kofin ramadan a ghana wannan a kuma ga sunan shi yanzu kai tsakaninka da allah ramadan yana wakiltar wasa ne ko da'a shi kuma kwabin na wakiltar wasa ne ko da'a sai ka haɗa su ba ka taɓa ba samari ku yi watsi da wannan shirin ko ake a yaƙe ku ta hanyar addini suna jin haushi kuna rike addini to don shigaltar da ku shaɗan ya dakawa cikin addini Wata muna ta wani tawa ne saboda hatsarin abu ko a ce da kai komai ba a maka Ni on watan mana tun da isa sabon. gidan tsali ka kwanta a shimfiɗa ta in sun zo ba su da ba ajiyar da suka bani ka da musu in ba soyayya ba kama da rayuwarka a shimfiɗar da mafiya za su suna iya yanka ka amma ka ce ka yarda ba ne na sahabba haka annabi da ba ce wallahi in ji kowane gari sowa da ba dai yan ciki sun fitar da ni ba na da ban fito ba ya ba Allah kuma kafarar suka zo annabi musu tsakaninsu ya zuba ma kafa a kansu وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم فضلا أحشيناهم فهم dalila wato zama suka yi a wani gida da ake kira yaron najima shi ne kamar kai ta hausa a kamar na makka nan suke zauna su tattauna su kitsa abin kitsawa ƙarƙashin speaker su abdullahi ibn jada'a da suna tattaunawa sai ɗaya ke kun da mutumin nan kai magana a hankali yana da ubangiji zai ya Allah ce wa asirru qawlahum aw jarru bihi innahu alimun bonono ilhu inda kabari ba mutum bonono mire zai wuce ya zuwa masa wani mutum ya ce wa kuke zai ce shi mana ya ce a ya wuce suka ce kai suka baraka shi ne suka suka ajiye kyauta duk wanda ya kawo musu annabi wai a rayu ko a mace rago dai. ai shi ne suraka yake zai jarraba kuma da jarraba ya ga abin da ya faru to shine Allah ya kika mana wato ainihin background na abin da ya faru kun gane ko wasu daga cikin muminai suna da kamar abin da basu ke kira reservation na tafiya amma kuma shine alkhairi aya ta gaba amin lokaci ya ko to shi kenan insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi al haq suna jin da kake game da gaskiya kun tambaya wala ya tambaye game da sunan الديان ما جاء مخصوصنا الله سؤال كل ما كان سوكونا بعد الفتوى كوما شغلا إلمي أغاني مثل جدا يقول أبو منا حكمي يا تبت سوى الديان أهدي سونا الله كل ذي إنه مثل ذي أما تشبه ما يقول يا كنيا لا تستمع يا رسولنا قبل الديان السلام عليكم ورحمة الله لا تعجب على الديان لا ترى لا يعلم